wanda ya dace da lissafin 14 ga watan march shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 24 cikin jeren giyar darussa daga littafin sharafu ashabil hadith walafar al-imam hafiz al-khatib al rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa za mu tashi a inda malam khatibu yake cewa akhbarun li Sulaiman bin Mihran al-A'mash wasu daga cikin labaran al imamu al-A'mash rahmatullahi alaihi wani babban malami cikin atba'u tabi'in wanda malami ne cikin manyan malaman hadisi mashahurai sunan shi kenan Sulaiman bin Mihran al-Kahiri asalin shi mutumin Kufa ne an haife shi shekara ta 61 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu shekara ta 148 yana daga cikin malamai da suke da hadisai a cikin dukkanin dawawinus sunna ana mashi take da allamatul islam malamin musulunci ya kasance masanin alkur'ani ne makarancin alkur'ani makaranci mai karanta da alkur'ani sannan malamin hadithi sannan ya shahara da yawan ibada da yawan sallar dare da yawan kiyaye sallar jami'i an ce sama da shekara saba'in a rayuwarsa baya baya fashin samun sallar kabbara farko a sallar jami al-imam al-ijli a cikin athiqat yake siffanta shi yana cewa wa kana asiran wato al-imam al-a'mash mutum ne mai wuyar sha'ani mutum ne wanda yake mai wuyar sha'ani sayyi al-khulqi shi bai da hali na gari haka ya siffanta shi <laughs> yace wa kana la yalhanu harfan amma yana karanta alkur'ani ko yana karanta hadisi bai lahani ko harafi daya ya iya ilimin shi yace aliman bil fara'id sannan kuma masanin ilimin gado ne wa fihi tashayyu' sannan kuma yana da dan abin nan kankanin ɗabi'a ta ra'ayi na shi'anci wanda kasancewa shi mutumin kufa ba abin mamaki bane al-imam zahabi da yazo siffanta shi haka shi ma yake cewa da ya faɗa cewa shi shi al'amash ya hakaito daga wani malamin cewa al'amash babu mutanen da yake wulakantawa irin masu kuɗi bai ɗauki masu kuɗi a bakin komai ba irin yadda aka san misali a al'adanci mutane suna girmama masu wadata ko to shi babu waɗanda ya rena bai ɗauke sa matsayin mutane ba kamar masu kuɗi sai zahabi yake taliki yana cewa wa kana azizan nafsi abin da yasa saboda mutum ne wanda yake ji da kanshi kanu'an kuma wanda yake mai wadatar zuci walahu rizqun ala baitul mali kuma yana da allowance din shi da yake karba daga baitul mali don kaji tarihin allowance din ma abin zai baka dariya wake ibnul jarrah dan shi babansa al jarrah din ma'aikaci ne a hukumar rabanu da raba zakka abin nan wato a gwamnati da wakiu ya zo gun a'a mashi zai koyi karatu shine ya zazzaga ya ce gaje kun ubanka ka ce ya turo min kuɗi tukunan yana so in koya ma karatu ko zan koya ma karatu ko kwandala ba kwa bani a gwamnatance sai da aka je aka sa mishi wannan salarin sannan <laughs> ya koya malami ne mai waya sha'ani sosai ga dai ilimin amma kuma haka ɗabi'arsa take قال الأعمش لا أتصدق لأن لأن ilayya min أحب إلي من أن أحدث na حديثا yana cewa in yi sadaka bi kisratin da gutsiran gurasa da ragowar gurasa ya fi mana alheri fiye da in karantar da hadisai saba'in وقال وقال حفص بن قياس قيل للأعمش لو حدثنا aka ce alaga ta malam me zai hana ka koya mana hadisi fa qala yace li an atasaddaqa bi araqin aw raghifin ahabbu ilayya min an uhaddithakum bi asharati ahadith yace wallahi ne musadaka bi araqin da dan eh, abin nan wato eh, zarbar dabino kankanuwa Aura raghifin ko gutsuran eh, abin nan gurasa ahabbu ilayya ya fi min min an kun bi a ahadisa fiye da baku hadisai goma ya fi man alheri wa na bakar ibn ayyashin an al'ama shi kala to mu kiyaye wannan kaga bakar ibn ayyash din nan dalibin shi bakar ibn ayyash dai wannan mai kira'a kuma ya koyi wannan ɗabi'a daga malamin ya koyi irin wannan halin na rashin sauƙin kai na wuya sha'ani ɗin nan murɗiyar nan qala yace ma fi dunya qaumun sharrun min ashabil hadith yace wallahi duk duniya ba mutanen da suka kai ɗaliban ilimi matsala duk duniya ba wanda ya kai su matsala wa qala abubakar abubakar wato malam mai littafi khatibu kenan yace fa ankartuha alaihi hatta oke shi ibnu ayyashin yace da malam ya faɗa haka sai naga kaman abin da ya faɗa ba daidai bane yace fa ankartuha alaihi hatta ra'aitu minhum ma'alam shi muna ɗalibai malaki faɗi wannan magana cewa dalibai hadisi da kake ganin su ba su da mutunci sai muna ganin kamar bai kyauta ba yace ni ma da na zama malami sai na ga abin da yake faɗa haka ne wa qala al-a'mashu aidan law kanat li aklubun da ina da karnuka shine aklub jam'u qilla ne kamar da zaka ce a'bud abdun a'bud kalbun aklub da ina da wasu yan taron karnuka kuntu ursiluha ala ashabil hadisi da ɗaliban nan suka zo kofa gidana zan shuna musu karnuka ne kawai su ta cizon su وقال أيضا يتي لو خلا هذا الباب لأصحاب الحديث لسرقوا حديدة شي كاغا ودنا da zaka bar sa dakin ka wallahi sata zasu maka duk abin da suka gani ana sai su sace duk wannan yana gaggaya musu magana ne saboda ya ba su haushi su tafi su ba shi wuri idan ya idan fushi idan ya shiga cikin wani yanayi sai ya faɗi duk magana ta zo bakin shi baya taunawa amma kuma za ka ji malami ne ya karanta da hadisi iya rayuwarsa kuma shi da kanshi idan ya kore su ya kore su ba su kori ba sai ce to shikenan ku zo ku a hadisa. ɗabi'a ce kawai abin da dama ai yake faɗa mana shine mu gane ɗabi'un mutane ba ka iya canza ɗabi'arsu tunda kafin su zama malamai sai da suka zama mutane kamar kafin wani ya zama uba sai da ya zama mutum kafin ya zama malami sai da ya zama mutum to yana da wannan halayen nashi na mutum ba za ka raba su da shi ba malam ya ci gaba da cewa kala shehu abubakar to yanzu shi a khatibu ne yake wannan magana yace kana al'amashu amashu sayyi al-khuluq kaji shi ma magana ta ijili al-imam mutum ne wanda yake da mugun hali ba yi da hali mai kyau irin wanda ake tsammani daga malami jafi tab wanda yake mai wuyar sha'ani yana da jafa'i yana ba yi da daɗin zama bakhilan bil hadith yana da rowa iliminsa na hadisi a asiran fil riwaya mai wahalar karban ilimi a hannunsa wa akhbaru inda alil ilmi fi zalika mashhura halayen shi a gun malamai suna da sun wannan labarin nashi ya shahara kowa ya sani fa minha ma zai kawo maka misalai wani talikin nake so mu gane anan shine kaga yanzu kana malami kana headmaster ko kana principal ko kana malamin aji ko form master ko wane ne to ka sani fa duk halayen da kake yi dinnan yanzu kaga wannan fiye da shekara dubu fa amma yanzu ana labarin halayen shi an yadda malami ne ana Allah ya ji kanshi amma sai an faɗa a ce iri kaza ne to yi kokari ya zama halin da za a yi labari naka hali ne mai kyau ka ɓoye mara kyau ka yi kokari ka tasatturi koyaye ne ka ce ai wallahi malam wani ai kaza ne ugu ne na san yanzu kowa na iya tuna wani malami a sakandare azzalimi mai dukan mutane ko masu ya zo ya cikin jakakka duk abin da ya gani ya ce ka yi laifi ko me irin ɗan awunan da yara suke zuba a jaka ko laifi ne a ta fitina da su irin wannan malaman da masu an san kuɗi su in za a yi jarabawa in za a yi waye da ne ku irin izan officer nan masu corruption ga su nan sun cika gari duk kowa na iya tana su ko lakcara mai irin wannan halin Allah shi kyauta haddasa abu awana faƙala daga cikin misalan abu awana yake cewa a rakaba rakaba ibnu masqala wannan rakaba na daga cikin al-asma'ul mafarid malama hadisi sukan wara hadisai sunaye na waɗanda mutumin da ke da suna wanda babu irinsa a cikin a cikin masu riwaya daga cikin akwai wannan raqaba ibnu masqala abu abdullahi al-abadi al-kufi yana da hadisai a cikin kutubul khamsa banda ibnu maja bukhari da muslim bukhari ya fitar da hadisi a cikin kitabun nikahi muslim ma ya fitar haka abu dawud haka al'imamu a tirmidhi da nasa'i ibnu maza ne kadai bai fitar da hadisin shi ba to wannan malami yake cewa na taho ja'a raqaba ila al-a'mash fas'alahu an shay'in fakalaha wajhahu faqala lahu raqaba yace wata rana raqabatu ya zo gun a'mash ya tambaye shi ala gafarta malam me zaka ce game da kaza fakalaha fakalaha wajhahu <clears throat> sai kawai ya murtike fuskar sa ya irin abusan kamtsariya din nan ya bata rai fa qala lahu raqaba sai raqabatu yace amma wallahi yace ai dama na sani ma alimtuka ladaimul qutubi wallahi dama na san ka kullu haka ke cikin ninkufarci sari milali da mutum ya zauna a wurin ka nan da nan zai ji ya gaji da zama a wurin ka baka da daɗin sha'ani mustakhifun bi haqqi zuwari na san ka baka mutunta haƙƙin baƙi laka annama tasqutul khardalu idza su'ilta alhikma yanda ka san wato abin nan alkhardal shine mustard wannan wasu ƴaƴan itatuwa ne yace kamar ƴaƴan itace suna zuba idan aka tambaye ka abu wato za a ji kamar ana kwaran kwatsa babu abin da kake tsana a duniyar nan kamar a tambaye ka ilimi ina ma dama na sani yayi ba na tsammanin wani abu aka san haka wato shi ma sai ya fushi ya maiwa da malamin da zance wa an isa ibn yunusa to haka kuma isa ibn yunus ibn abi isa sabi'i kenan dan uwan isra'il abu amrin yace qala kharajna fi jinazatin wa rajulun min ashabil hadisi yaqulu al-amash dama amash yana da dindimi idan la'asar ta yi ko magariba baya gani sosai to sai aka fita za a je sallar jana'iza sai wani daga cikin ɗalibai sai yana mashi jagora ya rike hannun shi suna tafiya ko ya rike sandar shi suna tafiya falamma raja'ana min al-janazati adala bihi ila tariq an tariqi da muka dawo daga jana'iza ana cikin hanyar komawa cikin gari sai ya kau da shi daga hanya ya yi daji da shi Falon ma ashara ana ruwaitowa ma ashara ai da halar sahara'a suka shiga bayan gari ko falon ma adjara da ya gaji da tafiya a amashe ji har yanzu ba a kawo gida ba sai tambaye shi ya ake ciki ne na ji har yanzu ba mu kai gida ba Ƙalal da sai ya ce mishi ya aba muhammad akramakallahu atadri aina anta wai ka san ina na kawo ka kuwa anta fi jabbanati kaza kana gun bola ne ta ko kuma lungu ko dajin anguwa kaza ce ai nan da kake ai gona ganye ne ko kuma dokar daji ce ko kuma bayan gari ne Ya ce kuma wallahi la wallahi la arudduka hatta a alwahi hadisa ce kuma wallahi ba zan kai ka gida ba sai ka cika mana waɗannan allunan sai ka mun riwaya hadisai gaba ɗaya wallahi in kana su murabu lafiya kawai ka karanta mu hadisi kaga su ma dole sai sun haɗa mishi da rashin mutunci kenan shi ma kala da ya ga haka sai ce oktob to shikenan rubuta shikenan ya kawo mai hadisai na fulan an fulan falan ma mala al alwaha wa da'aha fi da ya gama karban hadisan sai ya zuba su a wani rami ya ɓoye wa akhadha bi yadi al-a'mashi yaqudu a wata riwaya kuma sai da aka zo bakin gari sai ba wani ya rike masa falamma dakhala al-kufata laqiyahu ba'du ma'arifihi fadafa al-alwaha ilayhi na'am da suka zo sai ya ba ma wani wanda ya sani ya rike mishi falamman ta al-a'mashu ila babihi da ya a'mashi ya ya kai shi kofar gida sun tsaya ta'allaka bihi kawai sai ya kankame ɗalibin nan wa qala yace khudhul alwaha min al ku kwace min alluna a gun wannan dan iska ko misali ce wannan akwai alluna a hannun shi ku kwace min kala ya aba muhammad kad fata ta ce ai kama kara algata wala kama kara <laughs> falamma ma ai samiu da ya rasa yadda dai kala sai ya ce kullu ma hadastuka kadhibun dama duk ƙarya na gaya maka kala alfata ya ce anta a'lamu billahi anta kadiba min anta kadiba ya ce ai na san sanin da wa Allah ya fi karfafa annabi ƙarya <laughs> <laughs> dole sai an samu wato in ka zama kai malami kuma ba ka da kirki dole a samu ɗalibai su masu dinga ma rashin kirki za su yi ta zaulaya ka su ta kawo maka matsaloli iri daban-daban su masu dinga shirya maka nasu makircin na ɗalibai iri-iri shi ne irin wannan wa an muhammad bin ubaidin kala kana al'amashu la a ahadan yaq'udu bi janbihi idan yana cikin majalisi yana karantarwa baya barin kowa ya zauna kusa da shi fa in qa'ada insanun in ya ji alamar akwai wani a wurinsa da bai gani sosai qata al wa kama kawai sai ya ce na fasa ya tashi abin shi wa kana ma'ana rajulun yastasqilu to akwai wani kuma wanda shi kuma yake matsa mishi baya bin shi a hankali qala fa jaa fajalasa bi janbihi sai zo ya zauna din wa dhanna an al la ya'lamu tsammanin a'mash bai san ya zauna ba wa fatinal al sai jikinsa ya gaya masa akwai mutum kusa da shi faja'ala yatakhnakhamu wa yabzuqu alaihi sai dinga kakaro majina yana tofawa daidai waza sai kakaro <laughs> majina sai tofa shi kuma sai ya haƙura mutum war rajulu sakitun mutumin sai ya shiru makhafata an yaqta al hadisa dan kai ce malam ka tofa min majina to hadisin ya kare kenan sai ya haƙura aka tofa mishi majina da an karanta sai <laughs> sai kwalkwala mishi majina a jikin shi <laughs> ka kadara yanzu in ɗaliban yanzu ne wani zai tashi ne kawai ya kawai malamin duka kawai ko kuma ya yi ashar ɗalibai yanzu ba su taɓa jure irin wannan ba gara su zama da jahilcinsu ya fi musu sauƙi shine a kafin da rare na wurinsu Allah shi kyauta to su saboda sun jarabtu suna son hadisi duk abin da aka musu sai sakura kamar mutum ne yanzu wanda yake so ya shiga soja in ka je ka ga yana kitan din soja idan ba dan mutum ya sa ran shi ba ya za a yi wannan abu babu irin wulakancin duniya da ba za a mushi da suna ana mai training ana ana koya mashi endurance za a mai duk wulakancin na duniya ya haƙura za a yi tsaye da su awa uku ruwa na zuba a kansu ko su kwana a kwata ko a zo a yi ta zaginsa suna cewa yassa yassa babu abin da ba a musu ko a masa zindir a ce 'yan mata su taɓa al'aurarsu duk ba abin da ba a yi sojoji don tafiya da kafa kuwa yadda ka san 'yan shi'a daga nan zare sai su kai mai sunan wannan eh, din su can jaji ni na ga yanzu ma sun daina yi ko sun waye ne yanzu sun daina wannan eh suna yi saboda tsaro ko kaga da haka za gansu a kafa malam suna tafiya haka wani kaga ya fara ma abin nan yana tangadi kamar tsohon rago ko kaga mata sun gaji ana ta daukan sa a cikin ambulance ana isafin su to kaga duk sawa rai ne in kana son abu to sai ka sai ka haƙura da komai a kansa sai ka hakura komai a maka irin yadda lecturers suke ma ɗalibai wulakanci a makaranta wannan ya hana shiga wannan ya yi kaza wannan rashin mutunci iri-iri amma tunda sun sare dai suna son digirin nan za ga za su haƙura amma yanzu ɗaliban ilimi na musulunci ba su taɓa kura da wannan ba ba su taɓa kura ba malami ma ya yi latti minti biyar an fara buga mishi waya malam ina kake za a yi karatu ko yau ko kuma a fara guna-guni cewa ya yi kaza ma ko kuma ma ya ma bai zo ma bai ma gaya mana ba ko wani malamin na gaya muku a kano haka haka yake ba mu labari cewa ɗalibai sun mashi wannan rashin mutunci ina ga daga ranar aka daina karatun ma gaba ɗaya waya za a yi ba zai zo ba kuma ba zai gaya musu ba su je su yi wani abu Dalibai ne fa suke tuhuma malamin su akan wannan cito shikenan amma fasa karatun gaba daya ku rike jahilcin ku rike ilimi na Allah shi kyauta malam ya ce wa qala abu usama sa'al hafs ibn ghiyas al-a'masha an isnad hadithin fa akhadha bi halqihi fa asnadahu ila haitin wa qala hadha isnadu ya ba hafsu dan giyas wani hadisi sai ce algatu malam ina isnadin sa sai kawai danne wuyan shaka ya kuma shi da bango yace wannan shine isnadi dan gidanku ka ci gidanku ne zaka tambaya <laughs> wannan malami bawan Allah Allah ya gafarta mishi wa qala jarirun jariru yace kunna na atil a'masha wa kana lahu kalbun muna zuwa gun a'mash karatu ashe yana da kare yu'dhi ashabal haditha wannan kare yana cutar da dalibai qala yace faji'nahu yawman wa qad mata wata rana sai muka je muka tarar karen ya mutu an ce karen wasu ɗaliban ne suka zagaya suka sa mashi guba a cikin wani abu suka bashi ya ce mutu fahajamna alaihi shikenan sai muka afka kan malamin muka rufe shi muka tare shi falan ma ra'ana, baka da ya ga mu kawai riga mun iso inda yake cikin daki sai ya fashe da kuka sun makala ya ce halaka man kana ya bil ma'rufi wa yanha anil munkar ce kun ci sa'a ne saboda wanda yake yake hana ku zuwa wannan munkari naku ya mutu kare na ya mutu qala abubakar malam wato malam shi khatibu yace wa akhbarul a'mashi fi hadha al ma'ana kathiratun jiddan labaran a'amashi game da irin wannan abin suna da yawa kwarai da gaske suna nan da yawan kaje sayarwa alamin nubala zaka gansu in kaje tarihu baniti bagdad zaka gansu duk littafin da kaje zaka tar da waɗannan labarai da yawa wa kana min su'i khuluqihi yace duk da wannan rashin halin kirkin nashi thiqatan fi hadithi malami ne amintacce game da hadisinsa adlan fi riwayati amintacce mai adalci a riwayarsa mai ilimi dabitan lima sami'ahu yana da hadda mutqinan lima hafizahu ya kware akan abin da ya sani farhalan nasu ilaihi da haka mutane suka yi tafiye tafiye daga garuruwa suna zuwa inda yake wata hafatu fis samai alaihi suka dinga ainihin wato gogoriyo suna bin bayan junansu don su saurari hadisin shi fakana ashabul hadisi rubama talabu minhu an yuhadithahu wani lokaci ɗalibai sai su nemi ya koya musu hadisi fayamtani'u alaihim sai ya ƙi wa yulihuna fi talab su kuma su matsa mishi su nace wa yubrimunahu bil mas'ala su dinga afko mishi da tambayoyi fa yakdabu sai ya fushi wa yastaqbiluhum bil shine sai ya fara zargin su da faɗa musu bakakken maganganu hatta idza sakatat sakanat farwatu idan fushin shi ya sauka wa zahabat dajratuhu wannan kuncin halin ya rabu da shi a aqabal ghadaba sulhan sai kuma ce to ku ku zo ku zo na mu gyara ba bai dace ba wannan abun ku ne wallahi kuke ja ku kuke bata mana rai ba komai ku zo ku zo wa abdalal dhamma madahan sai kuma ya kama yaban su qala al-a'mashu ga irin yaban da yake musu yace uhibbu idha ra'aytu ash-shaykha lam yaktub al-hadisa asfa'u lahu yace ina son inda zan samu hali in naga mutumin da malami ne amma kuma bai koyi ilimin hadisi ba zan so in dalla mishi mari وقال أيضا من لم يطلب الحديث أشتهي أن أصفعه bina alayya wanda duk bai da ilimin hadisi ina so in samu halin in dinga ainihin wato dukansa da takalmina wa qala aidan yace law kuntu baqilaniyan Ya yace ni din nan a yadda nake da a ce me sai da kayan gwari ne ni za ku dinga jin haushi na ne kuna kyamata ba wanda zai zo kusa da ni laula hadhihi al ahaditha la kunna min na bi sawiya ce ba dan wannan ilimin na hadisi ba da ni da mai kayan gwari ba mu da bambanci ba wani mutumin a zo a gani bane wa qala Abu Bakr ibn Ayyash lam yazal al-A'mash yatlubu al-hadith hatta mata al-Imam al-A'mash bi gushe ba yana neman ilimin hadisi har ya mutu wa qala Ata ibn Muslim al-Halabi وانا اتى ابن مسلم الحلبي قال كان الاعمش اذا غضب اذا غضب على اصحاب الحديث قال سيتي لا احدثكم ولا كرامه يتي نارن ده الله بزن قارا كوي مكو حديثي بابو وندي يسا يسا كوي مكو حديثي ولا كرامه با وان دغا قبا بابو وني متنشي ولا تستاهلونه يتي كما بزاكو ساكي سامو واتو بزاكو ساكي سامو نا ايدو كوكي سو ba za ku sake samu na ku ji mutunci ko abin kirki daga bakina ba wala yura alaihim atharu yace ba kuma ba bana ganin alamar wato alama hadisi daga gare ku mutane ne da bakwai kama da masu koyon ilimi ba wala tasta'hilunahu ba ku dace da abaku hadisi ba wala yura alaikum atharuhu ban ga alamar ilimi tare da ku ba fala na bihi hatta yarda sai su tsaya a kofar gidan su ta ba shi hakuri su nace ya fito sallah azhar su bi shi da gudu ya rabu da su ya dawo ya shiga gida ya fito ya la'asar har magarba ya gansu sai ce kai waɗannan yara akwai na ci to kuzo fa yaqulu na'am wa karama shi to kuzo ba komai wa kam antum fin nasi ci aiku yan kaɗan ne irin ku a cikin mutane yan kaɗan ne wallahi la a azumin min adh-dhahabi sai kuma yace na ratse da Allah na fi son ku fiye da jan zinariya in ya gama duka ninkufarcinsa da rashin mutuncin shi sai kuma ya dawo sai ya saurare su wakala abubakarin wa yuhka mithlu hadha malam abubakar al-khatib ce kuma ana hakaito irin wannan zancen min fi'ili eh, eh, min al-fi'ili daga wannan mithlu hadha al-fi'ili an abi bakar ibn ayyash daga malam abubakar dan ayyash shi ubaki wato kamar da muka ji dalibi ne ga amash kuma sai ya koyi wannan halin daga gare shi shuba yana da hadisi a cikin bukhari da alkutubul arba abin banda muslim babban malami masanin karatu wanda malamin su abdullahi dan mubarak ne wanda ya karanta da duniyar ilimi wajen qur'ani ya rasu shekara ta 193 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda ya rasu shekara shi kamar 95 ko da shida ya dade sosai a duniya to shine shi ma ya dinga irin wannan hali na rashin kyautawa فقال ابن عمار سمعت أبا بكر بن عياش يقول أصحاب الحديث هم شر الخلق yana faɗa irin maganar malamin sa yana cewa ai mutanen banza ne wa humul mujjanu mutane ne wanda suke yan kwaya wanda suke marasa mutunci hum kaza ya ta faɗan magana akan su hum kaza kaza ne su kaza ne su wa wasafa ashiya ya faɗi siffofi iri daban-daban sun masakata sannan ya shiru ثم قال ثم يقول هؤلاء أصحاب الحديث هم من خيار الناس وترانا كما سيكا جياتي كا أي متانين كيركيني هم كذا وكذا أي ما طالبان حديثي أي كذا كذا يتايبون سكما قال فقلت له سنتي أي شيء بدأ لك فيهم بدأ لك فيهم تتوي كي كما إذا ذاك كي يبنسو وانا أبا كغني ياتنزا قال إن الرجل منهم سيتي دايرك تكنسو يلزمني في حديث yakan nace mini game da hadisi fala ya zalubi hatta yasma'u wallahi ba zai rabu da ni ba sai ya ji hadisin nan walau sha'a la zahaba inda ya ga dama zai iya fushi ya haƙura ya tafi amma ba za su ji in ya tafi faƙala ya je ya ce haddasana abubakar bin ayyashi ya je ya ƙarya ko ya tadlisi amma ba za su yi ba man kana ya kulu lahu innaka lam tasma'ahu domin ya je ya faɗa ba wanda zai ce mashi ƙarya kake tunda ana ganin shi da ni kuma yana da hadisin a rubuce amma ba zai je ya faɗa ba na daga cikin amanar da malaman hadisi suke da shi kenan ana ganin shi da malamin kuma yana da nassin hadisin a littafin shi ya riga ya kwafi amma ba zai je ce malam ne ya karanta min ba sai ya haƙura ya sha wahala ya jure har ya ji daga malamin ya ce to wannan ne yake burge ni game da su amanar su وقال محمد بن هشام العيشي كنا إذا أتينا أبا بكر بن عياش وهو طيب النفس idan muka je gun malamin a lokacin muka same shi yana daidai yana cikin kyakkyawan yanayin shi fai za ra'ana ƙulu idan ya gan mu sai ya ce khairu qaumin ala wajhil ardi ku ne mafiya alherin mutane a duniya yuhyuna sunnatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ku ke raye sunna za a tainahu?" idan ku muka zo masa wa huwa ala ghairi zalika muka same shi a birkice ya Kulu sai ya ce mana sharru qaumin ala wajhil ardi ku ne mafiya iskanci cikin mutane ku ne mafiya sharri aqul aba awal ummahat ku ne masu saba wa iyaye kun rabu da iyayen kun ki tsayawa ku ɗibi musu ruwa kun ki tsayawa ku dinga musu noma kun ki tsayawa ku dinga musu kiwo kun zo ku kuna neman hadisi wa taraku salawati fil jama'at ku ne waɗanda ba ku sallar jami'i kuna can wai kuna neman ilimi qala shehu wa kana abubakar asiran fil hadisi shi ma shu'uba ya kasance mai wahalar sha'ani ne فعن أحمد ابن أبي الحواري قال قدمت الكوفة فلقيت أبا بكر بن عياش فقلت حدثني ألقى تمالا قيام حديثي rajulun رجل غريب tunda ni bako ne alga ta malan ka taimaka mini Fakala qala sai yace ahlu baladi ahqqu minka yace ba za a koya maka din ba ban koya wa yan garin mu ba sai kai bako qultu sai nace inni min ahli sham alga ta malam daga nesa fa nake daga sham qala yace zaka abadu laka to wannan ma shi yasa ba za a koya maka ba ma daga ma sham kake wato mutanen da yake fada da su <laughs> ce waɗannan masu kin ma ahlul baiti to ba ma za a koya maka ba kamar yanzu mutum daga nan zaria ya tashi kawai sai tafi sai tafi eh, watakila borno kaje zaka koyi zaka koyi ilimi kana zuwa gona ma da alga ta malam na zo koya min qur'ani sai ce a ban gama koya mutanen garin ba shi alga ta tun daga zaria sai ce daga magarin yan izalan nan kake kenan yan salafiyan nan ma to ba za ma akwai ma ba an maki abu ko mun gani sai amfani da wannan ya ƙara nuna yana da ƙarin hujja why he shouldn't teach you wa an abi bakr ibn ayyash qala law a'lamu anna ahadan yatlubu hadha al-ilma yatadayyanu bihi yace da na san wani wanda yake neman ilimin nan addini yake da gaske yake la ataitu manzilahu hatta uhaddithahu zan je har gida ni in koya mushi a tarauni la astaqbihu ma asna'u bikum kuna jin cewa abin da nake muku ban san ba kyau ba ai na san rashin mutuncin nake muku bai dace ba amma me yasa yace ina muku ne saboda kuma ba dan Allah kuke ba inni la a'lamu annakum ahlu na san ku mutanen hadisi ne walau taraktumuhu la dhahaba da za ku ba hadisin kuma da za a neme shi a rasa qala abubakar wa man wa min mustatrif akhbari abi bakr ibn ayyash ma ashabil hadisi ma khatibu ya ce daga cikin ababen da za ka ji masu ban sha'awa daga cikin labarai wanda suka faru tsakanin ashabul hadisi da malam abubakar dan ayyashi ga wasu daga ciki haddasa muhammad ibn abdul ghaffari kala hadartu ahmad ibn budailin al-kufi wa qad alhafa bihi ashabul hadisi na halartu gun wannan malami yayin da ɗalibai sun kewaye shi wa zakaru usrahu suna ta labarin irin kuncin ɗabi'arsa faƙala sai shi ibuna budal yake ce musu yana cewa hmm, hmm wa kaifa law ra'aytum abubakar ibn ayyash wai kuna cewa ni ina da tsanani ni ba ni da kirki inda kun gamu da abubakar dan ayyash me za ku ce kalu kaifa kana suka ce to wai ya yake ne mun labarin fa ana cewa lalle shi ma fa ba dama ne Ƙala sai ya ce hadartu ma'a abi kuraibin wa ya ibn adam wa ma'ahum fulanun al-hashim ce wata rana mun zo da abu kuraibin da ya ibn adam da wani ba hashimi fa luhu suka tambaye shi an yuhaddithahum bi a hadisa. ya ba su hadisai guda goma fa ya ce la wallahi ba za a bayar ba wala hadithan ce ko biyu ba za ku samu ba qalu suka ce fa na bi hadisai? to biyu din alga ta malam qala ya ce wallahi ba zan ba ku ba wa nisfu hadithin ya ce kai ko rabi kila fa hadisna bi nisfi hadisi suka ce to alga ta malam tunda ka rantsi ba mu rabin kawai qala fa qala sai ce ikhtaru to rabin hadisi shine ko dai isnadi ko matni ku zaba in shi itumul isnada wa in shi itumul matina. al hadisa qala ya ibn adam wa kana shekuna ya dan adam shine malamin su a ciki sai yace ya ababakrin iti anta inda na isnadun ai kai din isnadi ne fahati ba mu matini kawai mu haƙura da isnadi ai mun da dabin zaka fara ilimi ne fa kala abubakar sai ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa zakara alhadith yake ba su isnadin duwa ga irin wannan rashin rashin arziki wa qargil ya abubakar ibn ayyashin hadithna aka ce algata malam ba mu hadisi kala la af'alu yace an kidin ba za a bayar ba fa qalu suka ce hadithun wahidun algata malam guda ɗaya kawai kala sai ya ce na mughira mughira ya ba mu hadisi ƙala Ra'aitu sha'abi ya danna na ga sha'abi yana kwallo da tulin giya yana buga shi da ƙafashi yanzu yana amfani wannan da ya basu amfanin mai zai musu <laughs> wa abubakar fanzur ila nakadi kadi bakarin malam khatib ce jiba irin wannan rashin kirki na kala irin ta wannan malami lamma adjarahu ashabul hadisi da suka matsa mushi wa sa'aluhu an hadithahum hadithan wahidan suka ce ba su ko guda ɗaya ne kaifa haddathahum bima la khaira fi ya gaya musu abinda babu wani alheri wala fa'idata li mustami'ihi babu fa'ida da za su ji daga cewa wai an taba ganin sha'abi yayi kwalla da wani tulin giya to fa'idan me wannan wa qad warada an abi bakrin qaulun zahirun bi fadli ashabil hadis duk da haka fa an samu maganganu da shi ma ya faɗa wanda zahirin su yana faɗan falalar malaman hadisi da ɗalibai ne فان حمزه ابن سعيد المروزي قال سميت ابا بكر بن عياش وضرب بيده على كتف يحيى بن ادم فقال نا تبا yana faɗa. bayan ya sa hannansa ya buge ka fada yahya ibn adam yace wai wai laka yahya fi dunya qaumun afdalu min ashab al ce kai yahya barin gaya maka a duniyan nan babu mutane sai kai daliban hadisi daraja kaga kanshi kuma ya yabe su wa qala abubakar ibn ayyashin ma ra'aytu qauman khairan min ashabil hadisi ban taba ganin mutanen da suka kai ashabul hadisi falala ba yataraddadu ilayya ahaduhum fil kalimati mirara ɗayansu zai je ya kawo ya kai ya kawo yana so in ba shi bayani akan wata kalma ba sau ɗaya ba su biyu ba walau sha'a an ya kula da ya so ya ce samitu abubakar ibn ayyashin laƙala da sai ya faɗa da ya so ya faɗa ya ƙarya wa an hannad ibn sari malamin su tirmidhi dinan kenan qala kharaja abubakar ibn ayyash yawman wa ashabul hadith bi babihi fa qala haula'i khiyarun nas law sha'u wannan wace waɗannan mutanen kirki ne inda sun ga dama raja'u da sai su koma wa qalu su ce qad sami'ina mun fa ji karatun za su iya komawa su faɗa haka amma ba su faɗa koma sun faɗa haka ba qala abubakrin malam khatibu ce. وقد ذكرنا في كتابنا هذا من فضل من فضل الحديث وأهله المخصوصين بحفظه ونقله ما فيه كفاية أما سواه وغنية لمن سمعه ووعاه يتي الله cikin hikimarsa da dacewarsa a cikin wannan littafi namu sharafa sharafa ashabil hadis mun ambaci falalen ilimin hadisi da falalan malamai da ɗaliban hadisi waɗanda suke keɓantattu da aikin haddace shi da cirato shi abinda muka ambata to ya wadatar daga abinda bamu ambata ba abinda muka ambata ya wadatar ka saurari wannan littafin ba sai ka ji waninsa ba wanda duk ya saurara ya iya to wannan ya ishe shi wa ana ni malam abubakar azkuru ba'da hadha zan zo kuma nan gaba zan sake yin wani littafi insha Allah fi kitabin mufradin littafi sukutun da guda akhlaqar rawi wa adabal wa'i zan yi magana akan akhlaqur rawi wa adabul wa'i shine littafin shi al-kifaya sorry al al uh, uh, uh, abin nan dayan fi fi akhlaqir rawi wa adabil mail sun tafi ma ha a a to sai ba wancan ai na ibnu abin nan ne ko na na na wannan ne littafin khatibu da yake magana akan akhlaqur rawi menene subhanallahi to littafin ya bace min ba ku tuna mu ya faɗe shi nan kawai da siffa bai faɗi asalin sunan ba akwai alkifaya fi ilmin riwaya to sai ɗayan wancan yana magana akan ilimin ilmomin da suka shafi riwaya kaza da kaza da kaza shi kuma wannan ya eh aljami li akhlaqir rawi wa adabis sami jazakallahu khairan aljami li akhlaqir rawi wa adabis sami to nan sai ya kira shi da suna akhlaqir rawi wa adabil wa'i wanda eh, yana magana akan dabi'u da halaye da suka dace da ɗalibai da malaman hadisi mujalladi aka kinkime me yana nan muna da shi a makaranta wa ma yajibu alaihima da abin da ya wajaba a kansu wa ma yustahabbu minhuma da abin da yake mustahabbi game da su wa yukrahu lahuma da abinda ake kyamata game da su izla gina ali ahadin min ashabil hadisi an marifata dalika domin babu wanda babu wani mai harka hadisi da zai wadatu daga sanin haka wa nas'alullah al-mu'unata ala ma nabtaghi Allah muke nema ya taimaka mana akan abin da muke fata mu aikata wal ismata min al khata'i Allah muke nema ya tsare mu daga kurakurai wazzalali da zamiya fihi a cikin ilimin a cikin wannan aiki innahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai akhiru kitabi sharafi ashabil hadith mallai ce wannan shine karshen littafin sharafu ashabil hadith walillahi alhamdu wal fadl ya kawo karshen littafin kenan Wannan sa ga littafin yayi gajere saboda wannan tahzibi ne muka bi tadibi ne maka bishisa sai gajere kwarai da gaske Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi Allah ya gafarta mashi Allah ya kai mashi ladansa da shi da sauran malaman musulunci malaman hadisi malaman fikihu da sauran malamai muna musu addu'a ga baki daya tun daga na baya har nan kusa musamman ga mu irin su mala albani zaria Allah ya gafarta mashi wanda ya kafa wannan makaranta kuma ya samu akan wannan tafarki na karatu da koyon ilimi musamman a bisa tafarki na malaman hadisi malaman farko a bisa tafarki na aƙida da manhaji na ahlus sunna wal jama'a a bisa tafarki na annabi da sahabbai tafarkin salafiya Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya wanza mishi da ladan shi da shi da sauran ainihin wato waɗanda suka rigaye mu cikin iyaye da ƴan uwa da abokai da iyalai da sauransu Allah kuma ya sama mu cika da imani zuwa ganin muka kawo ƙarshen wannan littafi insha Allah wanda muka faɗa daidai Allah ya sa mu yi cimoriyarsa Allah ya ba mu ladan shi kurakurai da suka faru da zamiya da sauransu Allah ubangiji ya gafarta mana gaba daya Allah kuma ya sa mu gama lafiya ah, kamar yadda <coughs> dama mun ce za mu bi shi ne don mu ji wasu fa'idoji da za su yi mana amfani kwarai da gaske za mu ci gaba da yin ɗayan shi wancan ah, eh, abin nan jami'u bayanin ilmi wa fadlihi ba za mu sa wani yanzu ba tukuna sai mun yi ɗan yi nisa da shi jami'u bayanin ilmi wa fadlihi din